yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ne wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da biyar ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muke karatu dangane da ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na to haka aka rubuta malam ni abin da aka rubuta ne nake karanta to an ce alhamis ne jama'a amma ba ni ne kuskure ba waɗanda suka rubuta ni Allah ya kiyaye karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da ilmomin shi waɗanda ainihin wato muke yi a cikin wannan littafi na nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun yi karatu dangane da bayani akan mutawatir to akwai wata matsala mai matukar muhimmanci kwarai da gaske dangane da mutawatir ko kuma wasu matsaloli masu matukar muhimmanci daga cikin waɗannan mas'alolin shine kabeji sharuɗan da za su tabbata ga hadisi ya zama mutawatir waɗannan sharuɗa da suka tattaru sai suka yi wahala a ƙwaƙwalwar wasu manya-manyan malamai sai suka ce a ƙarƙashin waɗannan sharuɗan ba zai taɓa yiwa a samu hadisin da ya cika wannan sharuɗan ba malamin da ya wannan magana shine al'imamu ibnu hibban da kuma al'imamu abubakar al waɗannan malamai sun yi wannan magana da cewa ba zai yi sam a samu ainihin hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa ba balle hayya kai ga wannan daraja ta ainihin tawaturi wannan magana ta su kuskure ce al-imamu hafiz ibn hajar al-asqalani ya rugurguza wannan magana a cikin sharhin wannan littafi mai suna nuzhatun nazar sannan a waƙin al'amari hakikanin al'amari ma ya rusa wannan magana tasu domin akwai hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda ainihin suka cika waɗannan ainihin wato sharuɗa abin da ke ƙara tabbatar maka da haka shine samuwar waɗansu gwarazan malamai daga cikin malaman hadisi tun da har zuwa yanzu waɗanda suka yi aikin tattaro hadisan da suka cika kuma suka cancanci ainihin waɗannan sharuɗan aka samu al'imamu jalaluddin suyuti ya rubuta littafi ya sa mishi al'azharul mutanafira fil akhbaril mutawatira wannan littafi gashi a hannuna kamar yadda kake gani imam suyuti ya yi ƙoƙarin tattaro hadisan da suke mutawatirai ne ya tara su a wannan littafi kamar yadda kake ganin shi juz'i ne sukutun da guda yanzu wannan aikin na suyuti a aikace ya tabbatar da kuskuren waccan magana ta ibnu hibban da kuma ainihin al'imam abubakar alhazim sannan aka samu wani malami a abul faid muhammad murtaba al-husaini wato mai littafin tajul arus ya zauna ya ikhtisarin wancan littafi na suyuti ya sa mishi laqatul la'ali almutanasira fil ahadithil mutawatira yayi ikhtisarin wancan littafi kuma ya ƙara wasu hadisan waɗanda shi ma ya ƙara samu sun cika waɗannan sharuɗa har wa yau an samu wani malami mai suna a sheikh abdulaziz al-ghumari shi ma ya littafi ya sa mishi ithafu zawil fada'il al-mushtahira wannan ainihin wato shi ma ya yi ƙoƙarin tattaro hadisan da ya bincika sun cika waɗannan sharuɗa ne ga shi tare aka haɗa su aka buga da ainihin wato wannan al'azhar azhar al-mutanasira na al suyuti duk wannan na tabbatar maka kuskuren waccan magana don haka in an tambaye ka yanzu a bisa waɗannan sharuɗan waɗanda malamai suka sharɗanta wa hadisi sai ya kai su za a samu hadisi ya zama mutawatir shin wannan abin zai iya yiwa sai ka ce ya yiwu ma don an samu hadisan birjik waɗanda suka tabbata akan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu matsala ta gaba ita za ta ƙara tantance wani wannan a misalce shine shi mutawatiri in muka dube shi ta yadda yake to ya kasu nau'i biyu akwai almutawatir allafzi hadisin da bayan ya cika waɗancan sharuɗan lafuzzan kuma kowa ma cikin ɗaliban ilimi da malamai za ka samu ya haddace kuma ko ina ka je za ka yi karo da irin waɗannan lafuzza daga cikin littafai ainihin na hadisi sannan akwai almutawatir alma'anawi shi lafazin keke da keke bai cika shahara ba a cika rike shi ba amma ma'anar hukuncin fa ta riga ta ginu a cikin zukatan mutane misali in ka ɗauko hadisin da zaka iya ce mushi mutawatiri ne zaka iya cewa mas'alar azabar kabari mas'ala azabar kabari gaskiya ce to bayan kasantuwar ta gaskiya ce hadisan azabar kabari sun kai haddi na mutawatiri to bayan da suka kai haddi na mutawatiri amma an ka cewa mutum ya kawo maka lafazin hadisin za ka ga ya fara inda inda amma duk inda ka shiga ɗaliban ilimi da malamai sun amintu sun yaƙinantu cewa azaba kabari gaskiya ce to yanzu hukuncin ya zama a ma'anance an san shi amma a lafazance fa galibi in ba hafizai ba sai waɗanda za su duba littattafan hadisi a nan ne nake so zan tsaya in tattauna mana ainihin wato wannan mas'ala ina mai kawo mana kyawawan misalai akan haka misalin hadisin da za a hukunta cewa lafazin shi da ma'anar shi mutawatiri ne shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan wannan hadisin jama'a hadisi ne mutawatiri da lafazin shi da ma'anar shi misali ka duba sahihul bukhari lamba hadisi na ɗari da shida da sahihu muslim a lamba hadisi na ɗaya daga sayyidina ali ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari kaji wannan lafazin man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari muslim bukhari da muslim suka ruwaito daga sayyidina ali bukhari ya sake ruwaito wannan hadisin a lamba ta ɗari da bakwai daga azubair ibn al-awwam man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu an nari kaji yanzu wancan lafazin da wannan lafazin kusan keke da keke sai dan abin da ba a rasa ba amma kaga hanya ta biyu ta hadisin ita ce daga wa daga zubair ibn al-awwam bukhari ya sake rawaitowa a lamba ta 108 da muslim a lamba ta 102 daga anas kaji sahabi na uku na wannan hadisin lafazin shi shine man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu an nari bukhari ya sake rawaitowa a lamba ta 109 daga salama ibn al-aqwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta ɗari da goma muslim a lamba ta uku daga abu huraira kaga hadisin sahabi nawa na hudu na biyar afwan na biyar ko yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta dubu da ɗari biyu da casa'in muslim a lamba ta hudu anil mughira bin shu'uba daga mughira dan shu'uba lamba a sahabi na nawa kenan sahabi na shida wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tirmidhi afwan bukhari ya sake ruwaitowa a lamba ta dubu uku da ɗari hudu da sittin da ɗaya an abdullahi na amrin daga abdullahi dan amr kaji sahabi na nawa sahabi na bakwai shi ko lafazin shi shine man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tirmidhi ya ruwaito a lamba ta 2659 an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud hadisi sahabi na nawa sahabi na takwas man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ibn maja a lamba ta talatin da uku an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari sahabi ne kenan na tara ibn maja ya sake ruwaitowa a lamba ta talatin da biyar an abi qatada daga sahabi abi qatada cewa min zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari kafi sahabi na nawa goma sahabi na sha ɗaya shine sahabi abu sa'idin ibn majah ruwaito hadisin shi a lamba ta talatin da bakwai man alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari yanzu jama'a yadda ka ji waɗannan sahabbai ko to tabi'an da suka ruwaito waɗannan hadisan daga waɗannan sahabban mabambanta ne tabi'u tabi'ina ko kuma ɗaliban waɗannan tabi'an mabambanta ne haka ɗaliban su mabambanta ne wannan shi ake kira sharaɗi na farko na tawatur shine a samu yawa yawan kuma ya kasance a kowace tabaka yawan kuma ya kasance na mutanen kirki waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu ka duba ba zai iya ƙarya ba balle a ce an haɗa irin waɗannan kaji sharadi na farko kenan duk kewayawa akan me akan yawa amma yawan kaji siffofinta yawa yawan ya zama a kowane tabaka sannan ya zama yawa ne na mutanen kirki mutanen da kowane ɗaya ka duba kana iya rantsuwa ba zai karya ba balle kuma a ce yanzu zai yi waɗannan sahabban duban su fa tun daga sayyidina ali har zubairu har anas har salama da abu hurara da mughira da abdullahi dan amrin da abdullahi dan mas'udin da jabir dan abdullah da abi qataba da abi sa'idin zai yiwu yanzu ɗaya daga cikin waɗannan ya ƙarya ba zai yiwu ba to yanzu zai yi waɗannan gaba ɗayansu sun haɗa kai ne sun yi wa annabi ƙarya cewa annabi ya ce man ka da alayya to sai an samu ya cika irin wannan sharaɗin jama'a kun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan kyakkyawan misali ne na almutawatir allafzi wal ma'anawi ma'anar da lafazin duk inda ka samu a ɗaliban ilimi na hadisi sun san cewa ƙarya ga annabi menene haramun ne shine ma'anar hukuncin duk ɗalibai da malaman hadisi ka kiyaye karka ɗibo a na nagari ba a maganar su waɗanda ake kira ahlul ilmi ahalul ilmi ba wai malamai kaɗai ba ahalul ilmi su ne waɗanda suke harkar ilimi da malamai da ɗalibai duk inda ka je ka tambaye su shin ya halatta a yi wa annabi ƙarya ba su ce a'a kaga ma'anar hukuncin sananne ne ya watsu ko ina ko to lafazin fa shi ma ya watsu za ka samu duk inda ɗalibin hadisi yake duk inda malamin hadisi yake in bai san wancan lafazin ba ya san wannan in bai san wannan lafazin ba ya san wancan a ƙarƙashin wannan malamai suka tabbatar da cewa wannan hadisin da ke tabbatar da haramcin karya ga annabi hadisi ne mutawatiri a lafazin shi da kuma hukuncin da yake ɗauke da shi to sai kuma almutawatir na fata an gane almutawatir alma'anawi almutawatir alma'anawi amma bari yi wata faɗakarwa ba ka jinin sahabbai goma sha ɗaya ba karka ɗauka su kenan waɗanda suka ruwaito wannan ainihin wato hadisin daga cikin sahabbai da tabi'ai a kowace tabaka an samu sama da mutum saba'in nan sha ɗayan an kawo maka misali ne kawai sun fi mutum saba'in to yanzu wannan sha ɗaya ma za ka kira ta yawa ko ba za ka kira ta ba to ina ga saba'in ko fiye da saba'in saboda haka hadisin man ka zaba alayya muta'ammidan hadisi ne mutawatir misalin hadisi shi kuma wanda yake ainihin wato al-mutawatir ma'anawi shine hadisin da bukhari ya ruwaito daga sahabi sa'ab ban abi waqasin a lamba ta ɗari ɗaya da casa'in da biyar an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu masaha alal khuffai cewa annabi ya yi shafa akan khuffi hukuncin shafa akan khuffi ga dukkan ɗalibai da malamai hukunci ne mutawatir dukkan malami in ka tambaye shi da duk ɗalibi in ka tambaye zai ce maka ya tabbata a shari'ar musulunci akwai shafa a kan hufi kenan hukuncin ma'anar sanannen abu ne amma inda matsala take galibi ga ma'anawi in ka ce to kawo min lafazin sai ce a banki a lafazin ba amma dai akwai ina son ku bambance me bambancin ma'anawi da lafzi lafazi an haddace hadisin an haddace lafazin amma ma'anawi ba haddace lafazin ba amma hukuncin duk inda ka samu malami ya san shi ɗalibin ilimi ma san shi haka nan bukhari ya sake rawaitowa a lamba ta 199 daga mughira dan shu'ba an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-mughira bi idawatin fiha ma فصب عليه كر min فرغ من wa masaha ومسح على الخفين annabi ya fita zai biya bukata sai mughira ya bi shi da buta ta ruwa da ya je sai ya ainihin bawa annabi ruwan ya biya bukata sannan annabi ya zo zai alwala mu mughira ya rinka zuba mishi ruwan yana alwala kuma ya shafi huffin shi to yanzu ka ga wannan hadisi ya zo da hukuncin shafa akan kofi ko to amma ba kowa ne zaka tambaya ka maka wannan lafazin ba amma hukuncin da yake dauke da shifa kowa ya san shi cikin malamai da ɗaliban ilimi ba mu ce awam ba amma in dai ɗaliban ilimi ne babu inda ba samu ɗalibin ilimi a ce mishi ya hukunci a shafa akan hufi ya ce ban sani ba ya nuna ba ɗalibin ilimin ba ne amma in dai ɗalibin ilimi ne ko malami to ya san akwai shafa akan hufi a musulunci ko babu akwai amma in ka ce to ka lafazin sai ce a ban haddace ba in hafizi ne kuma sai ka maka shine bambancin shi da mutawatir al-lafzi al-lafzi in ka ce mishi shin ƙarya ga annabi zai ce maka haramun ne in ma ya ɗauki ra'ayinsu al'imamu surafi zai ce kafirci ne kawo hadisin sai ka ji ya ce a ah, yo ai lafuzan ma sai wanda na ga dama zan kawo maka man qala alayya ma lam aqul man ta'ammada alayya kizban man taqawwala alayya ma lam aqul ko kun fahimta jama'a kun bambance lafazi al-lafzi da al-ma'nawi ina fata an gane haka muslim ya sake ruwaitowa a lamba ta ɗari 273 an huzaifa ta kala daga huzaifa ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fantaha ila subatati qaumin yace ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya isa shara juji ta wasu mutane wata anguwa fabala qa'iman ya tsari a tsaye fatana haitu sai na ja da baya fakala sai ya ce ubnu matsu fadanautu hatta kuntu inda aqibaihi sai na tsaya sai na matso har sai da na tsaya wajen ɗuwar shi sallallahu alaihi wa sallama kamar na kare shi kenan fatawabba'a da ya kammala fitsarin yayi alwala fama saha ala khufai ya shafa akan hufe shi yanzu wannan lafazin ɗalibai nawa ne baka ce su kawo maka su kawo maka shi qillatun qalila to amma wanne sako yake dauke da shi shine hukuncin shafa akan hufi ko to duk ɗalibin da ka tambaya kuma ya sani to don haka sai a ce wannan ya zama mutawatir al-ma'anawi amma fa ba wai duk hadisin da an rike hukuncin shi ba a rike lafazin bane yake zama wannan sai in ya cika waɗancan sharuɗa sannan za a kira shi bayan sun cika sharuɗan sannan sai a raba su biyu a ce to haza lafzi wa haza ma'anawi mun fata an gani haka nan muslim ya sake ruwaitowa daga sahabi bilal kaji sahabi na nawa sahabi na ɗaya aka ce sa'ad na biyu mughira na uku huzaifa na hudu sa'ad sahabbai hudu ko abdullahi kai ko أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار manzo Allah ya yi shafa akan hutti guda biyu da kuma rawani haka nan dai muslim ya sake ruwaitowa daga buraida a lamba ta 277 annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama sallar salawat yau al dodo in wudu'in wahidin wa masaha ala khuffaihi annabi yayi sallolin wannan wuni gaba daya a ranar da aka bude makka da yaki da alwala daya kuma ya shafa akan huffin shi kaji sahabbai nawa biyar tirmidhi ya sake ruwaitowa tirmidhi ruwaito a lamba ta 93 shi ko ga lafazin cewa bala jarir ibn abdullahi ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله جرير بن عبد الله البجلي يا مسلم تكرشة كرشة رأيوا النبي صلى الله عليه وسلم aka gan shi ya alwala ya shafi hufin shi aka ce mishi kai kake shafa akan hufi yace me zai hana bayan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi yanzu wannan sahabi ne kenan sahabi na shida har wa yau Khuzaimatu dan Sabit shi ma sahabi ne a lamba ta casa'in da biyar wa alaihi عن النبي annahu su عليه وآله وسلم أنه سئل fa المسيح على musafiri thalatha wa ثلاثة وللمقيم يوم aka tambaya annabi ina hukuncin shafa akan rufi yace mazaunin gida zai kwana uku ya wuni uku yana shafa akai kai ɗan mazaunin gida kuma wuni ɗaya da kwana ɗaya sahabi na nawa kenan na bakwai sai kuma a abu ubaida ko shi kuwa ibn muhammad ibn ammar ibn yasir kala sa'altu jabir ibn abdullah an al-mas'i ala dan abdullah aka tambaye shi ina hukuncin shafa akan hufi fa sai yace as-sunnatu ya akhi sunna annabi ce ya kai dan uwana wannan ya tabbatar da shafa akan hufi daga annabi ne ko to sahabi nawa kenan sahabi na takwas abu dawud ya ruwaito a lamba ta 162 daga sayyidina ali qala ali yace law kana ad-din bil ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil mas'i min a'lahu da da ra'ayi ake addini da da a gani na ake addini da ni na fi ganin dacewar kasan huffi a shafa fiye da sama وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على خفيه sai dai kuma na ga annabi yana shafan saman hufin shi ba ƙasa ba to yanzu kun ga waɗannan hadisan tare da lafuzan sun ɗan sha bamban amma wanne sako suke ɗauke da shi shafa akan hufi to sai ka dubi adadin waɗanda suka ruwaito su a nan an kawo maka misalin guda nawa ne guda tara rak nan a matsayin misali ne ba su kenan ko ba iyaka adadin sahabban kenan da tabi'ansu da waɗanda suka yi ruwa daga gare su ya tabbata hadisin ya kai haddi na tawatur a ƙarƙashin wannan ɗalibai nawa ne da malamai za ka tambaye su su kawo maka lafuzan hadisan nan in ba hafizai ba su kawo killatin kalila don haka wannan mas'alar ta shafa akan kofi sai ka ce hadisin da ya zo da ita mutawatiri ne amma alma'anawi to haka idan ka ɗauko mas'alar dawowa annabi isa haka mas'alar zuwan ya juju wa ma'ajuj haka nan mas'alar fitowar mahadi a ƙarshen duniya waɗannan hadisan duk da suka zo da su hadisai ne mutawatirai amma mutawatirai ne waɗanne iri alma'anau ko kun fahimta jama'a don haka yanzu ya tabbata daga waɗannan misalan da muka kawo akwai hadisai mutawatirai ko babu akwai don haka ibn hibban da abubakar alhazimi da makamantansu waɗanda suka yi da'awar cewa babu allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu amma ya tabbata ainihin akwai hadisai mutawatirai waɗanda sun cika sharuɗan nan waɗanda ainihin malamai suka kawo ina fata an gane to waɗannan kaɗan daga cikin matsalolin da ya kamata a tattauna kenan insha allahu ta'ala dan digane da kyawawan misalai na ainihin hadisai ainihin mutawatirai Allah ya taimaka to yanzu sai wata magana wadda ita ce karatunmu na ƙarshe idan ainihin ba ku manta ba da muka taho karatu can da ya zo wata kalma dangane da hadisi mutawatiri ya yi wata jumla a inda yake cewa Sal'awar al-mutawatir sai ya ce al-mufidu lil ilmi bi yaqini bi shurutihi kun tuna wannan kalmar na farkon su shine mutawatiri wanda ke fa'idantar da ilimi na yaƙini in ya cika sharuɗan shi to mas'ala dangane da ilimi na yaƙini ku kiyaye da ilimi al-muktasab asalinta ba mas'ala ce ta malaman hadisi ba mas'ala ce ta malaman ilimin usulul fiqh shine ƙarfin gaskiyar magana ko rashin ƙarfin gaskiyarta shine akwai ilimi akwai zato akwai shakka yanzu to kun ga wannan darasin darasin ilimin usul fiqh littafi mafi karanci da baka je ka duba shine littafin warqat ilimi shine sanin abu a bisa yadda yake zaka ce ɗauko hula ka je ka ɗauko rawani to baka san hula ba ba za ka ce kai kuskure ba sai a ce a'a baka san hula ba kuma lazimin wannan baka san rawani ba don aka ce je ka ka taɓa mota sai ka je ka taɓa buta sai aka ce maka a'a wannan da ka taɓa sunanta buta sai ka ce ka kaya kuskure sai malamin usul fiqh ya ce a ba kuskure kai ba baka sani bane kana fama da abin da ake kira jahilci don haka ka jahilci mota kuma ka jahilci buta to don haka meye ilimi kenan sanin abu a bisa yadda yake shine ilimi to menene jahilci shine sanin abu a bisa yadda ba haka yake ba kawai akasin waccan maganar jama'a kun fahimci wannan da kyau to menene zato zato shine sanin abu tare da kuskure mafi yawancin shi amma ka karkata ga wani bangare shakka kuma shine sanin abu a bisa akasin yadda yake amma tare da rudani game da wancan gefe da wannan gefe misali inda za ka iya bambanta shakka da zato ku yi haƙuri da ba sau da ina son ku fahimci wannan matsalar na yanzu dole mun shiga ilimin usuli fiye idan yanzu na zo sallah a zahar a raka'a ta hudu sai na miƙe tsaye da na miƙe tsaye sai mamuna sai suka yi min subhanallah sai na dake amma fa da na dake din zuciyata ta ɗan karkata gare su don haka na ci gaba da wannan raka'a ta biyar ina ganin cewa ta hudu ce amma na fi gamsuwa akan ta hudu ce amma kuma ina ganin mai yiwuwa ta zama ta biyar ce to ganin mai yiwuwa ta zama ta biyar ce amma kuma na ganin cewa ta hudu ce to shi ake kira zato zato kenan shine abubuwan guda biyu su taho gare ka sai ka fi natsuwa da ɗayan amma ɗayan ma baka jefar da shi gaba ɗaya ba shine zato ko kun fahimci wannan da kyau jama'a kaga ka karkata a can amma kuma har yanzu kana ganin akwai yiwuwar can ma ya zama gaskiya ko to shi ake kira zannu to menene shak shine istiwa utarafain kana ganin wannan bangaren daidai ne wancan bangaren ma daidai ne don haka kai nan sai kai nan sai kai nan to sai a ce ya shiga shakka jama'a kun fahimci wannan to babi ne dangane da sanin abu ko rashin sanin shi to yanzu menene hadisin da ya kai haddin tawatur ke fa'idan fa'idantarwa kun ji inda magana za ta dawo shin idan yanzu ya tabbata ba ma shakka shafa akan hufi. zuwan mahadi sauka annabi isa ƙarshen duniya kullumar ya ajujuwa ma ajuj fitowar rana daga yamma duk waɗannan misali ne na mutawatirai to yanzu yaya matsayin wannan saƙon da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na samu ilimi ne a kai kun ji ne ilimi ko kuwa zato na samu a kai ko kuwa shakka ko kuwa jahilci idan ka ce na samu ilimi yanzu na yadda annabi isa zai zo kenan kamar yadda na yadda mutuwa ta za ta zo ba dan duk inda dan adam yake duk kafirce shi ya yadda zai mutu don haka yanzu mutuwa ko kuma sanin mutuwa ga dan adam menene ilimi ne amma yanzu sanin za a yi ruwan sama daga hadarin nan da yake haduwa ilimi ne ba ilimi ba ne ma ya zama zato ko ya zama shakka da gwargwadon alamomin da suka tabbata a zuciyata to yanzu saƙon da ya zo a cikin hadisi mutawatiri ya kake ɗaukan shi ilimi ilimin wani iri al-yaqini ko kuwa al-muktasab nan kuma ka ji wata sabuwa yanzu bayan da ka ji wancan ilimi ko to ilimi kuma nau'i biyu ne akwai ilimi al-yaqini ilimi al-yaqini shine misalin da ne yanzu mutuwa ilimi ne al-yaqini to amma wannan ruwan saman da ya sauka yanzu ya tabbata ya sauka ko ya zama ne ilimi tun da ya sauka ya zama ilimi ko to ko zai yi albarka ko ba zai yi albarka ba to wannan menene to kaga anan ya danganci yadda ka ɗauka idan ni na ɗauka in dai ruwa yadda ki tumatiri na tumatirin zai yi 'ya'ya 'ya'yan kuma su albarka to yanzu na samu ilimi kenan amma wannan ilimin menene ya kai ni ga samun shi shine an jaraba ni to duk abin da sai da aka jaraba aka gano shi sannan ya sa na yadda to wannan irin yadda ita ake kira al'ilmu al-muktasab wato ilimi ne wanda sai da aka yi wani aiki aka kai ga samun shi yanzu wannan muryar da ke fita daga bakina ina da ilimi da yaƙinin cewa murya ta ce magana ta ce to yanzu yadda da cewa wannan murya ta wace to ilimi ne al ko kuwa ilimi ne al-muktasab sai da aka yi bincike a laboratory da wasu na'urori sannan na shaida muryar nan tawa ce don haka yanzu wannan mai sunan wannan ilimin alyakini idan kuwa yanzu sai da aka ɗauki muryar nan aka saka ta a wata na'ura aka gwada nan aka duba nan aka tsara nan sannan muka ce to murya wane ce yanzu wannan ilimin da muka samu a muka ce murya wane ce ilimi ne wani iri al-muktasab to yanzu kun gane bambancin ilimi al-muktasab da ilimi al-yaqini ilimi al-yaqini baya zama kuskure har abada dan ba mutumin da zai dawo ya ce kai na yi kuskure na gane ba zan mutu ba daga ran da gano haka to ya haukace kuma ko kun fahimci wannan da waye eh, daga ran da ya gano cewa da ilimin da yake da shi na mutuwar shi yanzu ya gane ashe ma jahilci ne ko ashe shakka ce ko akwai zato ne ko kun fahimta ba to amma misali malami ne je bincike sai zai ce muku hadisi kaza sahihi ne daga baya sai saki yau bincike akan wancan binciken sai gano ba ife ne to yanzu ganowar farko da ya akan cewa hadisin sahihi ne ilimi ne wani iri al-muktasab sai da ya aiki haka ne to za a iya samun haka ta zama kuskure ko ba za ta zama ba wato dan haka mu dawo yanzu kun fahimce ni da kyau to waɗannan maganganun suna da alaƙa da usul suna da alaƙa da balaga in kun fahimce su da kyau sai mu dawo ilimin hadisi idan hadisi ya inganta ya kai matsayi na mutawatiri me yake fa'idantarwa a wurin malamai sai suka rabu biyu wasu suka ce tun da har ya kai wannan matsayin to ya kai ya fa'idantar da ilimi al don babu yadda za a iya gano kuskure a ƙarƙashin wannan sai suka ce alyaƙini ne waɗanda suka dubi ƙa'idar ilimi almuktasab kuma tun farko ba a gano shi sai an yi aiki suka ce yau ai ba a yi aiki ba haka siddin aka gano wannan ba sai da aka yi aiki don haka ilimi ne almuktasab to amma za ka yi mamaki sun rike asalin ƙa'idan ne amma sun yi kuskure domin lokacin da ya kai matsayin mutawatir to ya kai maka wani yaƙini yaƙinin ne yaƙinin ya kai maka matsayi matsayin yaƙini misali shin da ka yadda cewa baka mutu an nuna maka ne akwai ayar da aka kira sunanka a ciki aka ce kai wane dan wane jikan wane baka mutu ashe hatta mutuwan ma ilimin menene al ne dan kaga wasu sun mutu ne kakanka ya mutu uban kakanka ya mutu kakan kakanka ya mutu daga haka sai ka yadda dai ba zo kanka ko kun fahimta to amma wannan daga ƙarshe ya zama ne saboda haka muktasar in ya kai matuƙa yana zama al duk aljihun da ya huje zai zubar da kuɗi ko ba zubar ba a ina ka ga aya akan haka amma an gwada ne in dai ya huje zai zubar da kuɗi amma ai baka riga ka sa sun zube ba amma sai kace na rantse da Allah in ka zuba za su zube ya kace da yaqini wahayi yi maka ashe inni al-muktasab yana juyowa yana zama ne to da wannan ne za a ga malamai da suka yi zurfi a ilimi sai ka je yana rantsuwa sai ka ce me zafi kake rantsuwa in ya bayyana kuskure sai ce har abada sai sake kwaba maka ya sake ce maka wallahi ba zai zama kuskure ba kuma saboda ya kai matsayi na yaƙini misali jama'a yanzu da alaran ma zai miƙe ya ɗaga ƙur'ani ya ce na rantse da Allah duk abin da ke cikin ƙur'anin nan haka annabi ya karanta shi kuma haka ya zo daga lauhul mahfuz aka ce alaran ma eh. mutane ne suka haddace fa mutane ne suka rubuta sai ka ce a ai mutane ne suka haddace mutane suka rubuta amma malamai sai da suka yi aikin tacewa da tantancewa ta hanyar riwayoyin sai da ya kai matsayin mutawatir to kaiwar qur'ani a riwayance matsayi na mutawatir ya baka yaƙini kamar a gaban ka mala'ika jibril ya zo ya karantar da annabi dan haka duk abin da ke cikin qur'ani haka yake ko allahul mahfuz yanzu kun gano me ake nufi da al-ilmu al-yaqini to menene hadisi mutawatir yake fa'idantarwa shine yana fa'idantar da ilimi ne al-yaqini kun ji alakar wannan shi ya kawo rikici tsakanin malaman hadisi da waɗanda ba malaman hadisi ba malamin hadisi in ya ga hadisi ya kai matsayi na mutawatir kana musu sai kafirta ka kamar yadda malamin psychology in ya kai matuƙa ya buɗe baki ya magana yana gwada kana da hankali ko baka da hankali sai ce maka to yanzu wannan wa yake magana sai ka ce kare ne me zai ce ka hauka ce hakan malamin hadisi in ya binciko hadisi ya kai watiri kana cewa ƙarya ne sai ce ka zama kafir kamar yadda psychologist likitan hankali idan ya magana da muryar shi kace muryar akuya ce me zai ce in ce ku koma da shi a sake daura kafa shi jama'a kun fahimci misalin nan shi yasa kullum muke cewa kafin mutane su wa malaman hadisi rabbi su tsara tukuna shin sun karanci abin da suka karanta domin za ka ji suna cewa man alima ko man arafa misla ma'arifati alima misla ilmi wanda ya san irin abin da na sani to zai fito da sakamakon irin ilimin da na fito da shi ba ka ji sukan faɗa haka me yasa sun san wani matsayi ne wanda suka kai na ilimi na bincike game da wannan ka'idar yadda babu yadda za a iya gano kuskure ce ko kun fahimta jama'a misali kafinta ne ka kira shi ya sa zarto ya yanka katakon nan ya kujera matarka ta zauna a kai ta dafa tuwo ya ka zo ana tambaye shi kafinta eh shin katako ne ka yanka ko kuwa karfe ne sai ce a katako ne sai ka ce za ka rantse sai ce kwarai da gaske sai a ce mishi kai ka sani ko karfe ne zai dauka kun dauke shi mahaukaci ba ya ce ni in yanka abin da hannuna yanzu kun ga yana da yaƙinin menene wannan abin katako ne to ashe duk wanda ya nemi kuskurantar da shi akan haka shi kuma zai haukatar da shi wannan shi yasa sai ka ji malaman hadisi ce wanda ya ce annabi isa ba zai dawo ba kafiri ne wanda ya ce ka ba kafiri ne wanda ya ce ka ba kafiri ne sai a ce ya kuke kafirta musulmi su ce a wanda ya karyata wannan abin ɗaya ne da wanda ya karyata qur'ani don dalilan da suka sa aka yadda da qur'ani su ne dalilan da suka sa aka yadda da hadisan sauka annabi isa formula ɗaya ce don haka karyata wannan karyata wancan ne jama'a kun fahimci me ake nufi da mutawatir yau yawaye karkasu a ina ake samun shi to ka dai ji ta da ake samun shi to shin ko hadisai mutawatirai mahadudai ne wato iyakas waɗanda suyuɗi ya gano a'a ba iyakas su kenan ba inda ma suyuɗi ya gano wasu me yasa aka samu wani malamin daga baya ya ɗauki littafin su ya aiki a kai ya rage wasu maganganu ya zo kuma ya ƙaro wasu hadisai mutawatirai me yasa aka zo aka samu wani malami kuma daga bayan baya ya sake gano wasu ashe da gwargwadon yadda mutane ke faɗaɗa bincike da gwargwadon yadda ake iya samun ƙarin hadisai mutawatirai jama'a kun ji wannan magana to bari ji wata magana wadda zan karanto maka daga alhafiz ibn hajar al astalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi bar ku ji abin da yace yace mudda'ahu ya'ni ibn salah ibn salah shi yazo da wani mazhabi kuma kun dai ji ra'ayin ibn hibban sun sun ce babu to ibn salah shi ko sai yace amma koda akwai akwai wahala samu kun gani gana bata kai wancan ba akwai wahalar samu sai ibn sai ibn hajar ya ce madda'ahu ya'ni ibn salah min al-izza mamnu yace cewar samun hadisi mutawatiri kuma yana da wahala bai ce babu ba amma da wahala wakaza madda'ahu ghayruhu min al-adam haka magana da wani shi ya da'awa cewa babu sai ce duk waɗannan maganganun nasu ba daidai ba ne sai ce li'anna zalika nasha an qillatil ibtila wannan rashin samu ko kuma rashin samun shi da wuri ya faru ne saboda karancin nazari ala kasaratit turuq ga yawan hanyoyi na hadisi wa ahwalir rijali da kuma binciken halayen mazaje wa sifatihim da kuma sifofinsu al-muqtadiya waɗanda suke hukunta a samu mutawatiri li ibadil ada an yatawata'u ala kadhibin aw yahsul minhum saboda a al'adance abinda ake nema ga hadisi mutawatiri sai ya zama wanda zai ruwaito in aka dube shi a al'adance an san wannan ba zai iya karya ba to balle a ce an haɗa irinsu a kan su haɗa baki ko kuma su yi daidai wa daida wancan ya yi karya a sokoto wancan na wukari ya yi karya wancan na maiduguri wancan na kalaba a waye gari duk sun haɗu sun yi ƙarya to ba zai yiwu a samu haka ba abin da malam yake so ya ce shine cewar ba za a samu ba ba daidai ba ce cewar na da wuya samu karancin bincike ne to ku yi haƙuri ba da jimawa ba za mu zo wani darasi wanda zai koya mana yadda ake bincike a kai ga hadisi mutawatir abu ne wanda yake kowa zai iya yi insha Allah ta'ala yadda muka haɗa littattafan hadisi a makarantar nan da masanid da ajiza da kusan duk littafin da yake da wasu bangarori na hadisai to kawai abin da kake bukata shine mai al ka tashi kai karatu amma ka cika timbinka da bambu bacci ya kwashe ka kace babu ayuwa <laughs> ba ma babu tunda kai ma baka a cikin masu rai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka gaskiya saboda Allah hadisai waɗanda suka kai matsayin a ce musu mutawatirai jama'a suna nan a cikin waɗannan littattafai shahararru bukhari muslim abu dawud nasa'i tirmizi ibn maja waɗannan littattafan kaɗai in ka rike su za ka ciro hadisai mutawatirai da yawa a cikin su to in zama waɗannan shahararrun ana iya ciro su to me ba wahala da a ce sai an je wasu littattafai ne waɗanda sai an sha wahala kama a ce sai an dubi muntakab na ainihin abdu ibn humaidin sai an dubi musnadul bazzar sai an dubi musnad na abubakar ibn abi sheba sai ka ce kai yanzu ma ka fara jin akwai wasu littafai da wannan sunan to amma bukharin da ke ɗakin ka a shi kadai za a iya samun hadisi ɗaya ya zama mutawatiri a cikin bukhari kawai a cikin muslim ba a samu haka nan hada bukhari da muslim za a cire mutawatirai da yawa to me yake da wahala babu cewar babu kuma akwai jama'a kun fahimta da kyau to waɗannan su ne matsalolin da ainihin wato na so mu dan tattauna dangane da abin da ya shafi ainihin wato a hadisi mutawatiri Allah maraukakin sarki ya taimaka to wa alaikum salam wa rahmatullah a za mu zo wannan a sharaɗin za mu zo magana sharaɗi amma abin da ka ɗau magana ta ƙarshe da na cira ita ce idan hadisi ya kai haddi na mutawatiri in ya kai haddi na mutawatiri ita ce magana da ɗazu na faɗi barin ƙara maimaita ta malamai suna ɗaukan ƙarfin wannan hadisin ɗaya da aya wajen fa'idantar da ilimi kuma matsayin wanda ya gaskata ko ya ƙaryata ɗaya da alƙur'ani domin shi kanshi alkur'anin wannan aikin aka aka gano shi ya tabbata yadda yake dinnan mutawatir ina fata an gane yadda ka ga qur'ani haka dinnan ba haka Allah ya miƙo wa mala'ika jibril shi kuma ya miƙo wa annabi ba aya aya suka rinka zuwa wata ayar a jita a wurin wane wata aya a jita wani harafin a ji wurin wancan kamar sahabin da makaranta ɗazu Khuzaima ibnu Sabit da aka bincika da kyar sanda ake aikin har hadawa sannan aka samo shine yake da a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi kadai ne mutumin da ya rubuta ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da aka bi aka gama tabbatarwa dama matakin farko na hadisi shine me a tabbatar da hanyoyi ɗaya tukuna tunda kai ne neman labari ai ba za ka ce ba zan karba ba sai mutum goma sun zo gaba ɗaya ka samu mutum ɗaya sai ka karɓa. ka tabbatar ka tace ya tabbata eh sannan sai ka fara ko akwai wani kuma wanda ya ruwaito irin wannan da haka bayan da aka yi qur'ani hadawa farko sannan aka yi ta samu akwai waɗanda suka haddace qur'anin nan yadda yake a haka a rubuce sai a samu wani sai ce ya haddace sai a ce zauna sai a zaunar da shi in wata guda zai yi sai ya rinka karanta musu a gabansu su kuma suna rike da shi suna budewa suna gani sai ya tabbatar da abin da ya haddace a kwakwalwar shi shine abin da suka rubuta ba tare da ya ga wannan din ba sannan sai a ce to an samu wani ma ya ruwaito kaza sannan sai a sake lamugo haka da haka aka tabbatar da tawaturanci na alkur'ani wato ba za a gane wannan muhimmancin aikin ba sai ka je ka karanta littafin kitabul masahif na al abubakar ibnu abi eh, abu dauda gashi nan muna da shi a makarantar nan za a ga aikin da suka yi wajen tara tara wa farko da su gama wannan aikin sannan aka fara neman ga qur'ani mun rubuta jama'a ko akwai wanda ya haddace shi yadda muka rubuta ya zo ya kara kanshi ba kawai zuwa za ka ka ce a ah, <laughs> ai dai na haddace kamar yadda kuka rubuta nan a ce to shikenan ya sunanka sunanka wani a rubuta a ce to jama'a ga mutum na biyu an samu to Allah musalla alama mana ina aje ka baya gaban kwamiti zauna karanta mana fara daga fatiha ka yi ka gaji yau eh to je ka gobe ka dawo ina ka tsaya jiya in ka fara inda inda sai ce ta cika ba mu guri da haka suka tabbatar da riwayar alkur'ani ta zama mutawatira sannan suka jeranta sunan waɗannan sahabban suka ce to wannan ƙur'anin sallallahu alaihi wasallam shine qur'anin da ke rubuce allahul mahfuz dan haka duk wanda zai bauta wa Allah kai tsaye ya bauta wa Allah da wannan alqur'ani to misali jama'a yanzu waɗanda ba su karyata qur'ani sun san an yi wa qur'ani wannan aikin ba su sani ba dan haka in ba kai karatun ilimin ulumul qur'an ba akwai na ƙasa game da alamancinka domin wani na iya zuwa ya jijjiga ka in ya ce riwayar da kake ta warshi waye alaramman ta cikin sahabbai faɗi alaramomin ta guda biyar cikin tabi'ai suwa suka ruwaito ta cikin tabi'u tabi'i da suwa ne ne qurra'unta jama'a kun fahimci wannan maganar a ƙarƙashin wannan alqur'ani mutawatiri ne to alqur'ani yufidu al-ilma al-ilm al-yaqini kana ƙayyata ƙur'ani a nan duniya kai kafiri ne in ka tafi haka lahira ko shakka ba ma yi wuta za ka je kuma Allah ba zai yafe maka ba har abadan abidina me yasa saboda qur'ani mutawatiri ne to haka matsayin da hadisi da ya kai mutawatiri dama kun fahimci matsalar to abin da nake so shine ku je ku samu littattafai na usulul fiqh su ne za su kara muku bayani dangane da bambancin al-ilmu al-yaqini al-ilmu al-muktasab da kuma azannu ashak da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan Allah maraukakin sarki ya taimake mu to wa alaikum salam wa rahmatullah na'am a ba mu zo wannan ba wannan matsala usuliya ce eh na'am eh ya hakuri ga karatun shi ba a yanzu Allah ya taimaka to kun ji wannan ko yace fal awwalu al mutawatir al mufidu lil ilmi al yaqini bi shurutihi hadisi mutawatir na fa'idantar da ilimi na yaqini in ya cika sharuɗan shi yanzu kun san sharuɗan shi kun san shi kun san misalan shi sannan kun san me ake nufi da al yaqini to dan girman Allah ku haɗa kanku da waɗanda suna nan yau a matsayinsu na malamai ko ɗaliban ilimi ba su san wannan abun ba kuma ba a koya musu ba kuma sai a ji a ce ko kuwa kawo rikici me nake nufi idan Allah ya sa gidan nan ya zama babanmu ɗaya ne sai aka samu wasu sun dage da kasuwanci to abin da yake wajibi ga sauran ban son su zama bayi shine su dage da me da kasuwanci su ma in ba haka ba ƙarshe za su zama bayi dan ba su zo duk sanda sallah ta sai sun zo suna kwantar da kansu mai musu atamfar sallah mai musu ragon suna mai musu larura kaza sun zama ne sun zama bayi idan gidan ya zama gida ne na academicians yan boko ne wasu suna boko waɗanda suka ƙi za su zama bayin waɗancan to idan ƙungiyar ku ta zama ƙungiya ce wadda take aiki da ilimi wajen wa'azozi wasu sun tafi suna karatu wasu suka ƙi yin karatu to akwai fitina domin waɗancan da ke karatu za su zo da abin da waɗannan ba su sani ba suna kuma da'awar ne suna da'awar su ma malamai ne kamar yadda waɗancan 'yan kasuwa ubansu ɗaya da waɗancan da suka ƙi kasuwanci za zo suna da'awar ni ba ɗan uwan shi bane ya ba zai taimake ni ba ba zai iya taimaka mishi ba don shi abin da yake nufi taimako yadda shi wancan ke jin daɗi shi ma ya ji daɗi an yi zumunci kenan zai yi haka ba zai yi ba kuna fahimta ta da kyau ka je duk wani gida da zaka ga 'ya'yan gidan su yana kasuwanci sun zama masu kuɗi an samu wasu sun ƙi neman kuɗi akhladu ilal ard sun bi duniya sun shantake zaka je ka ji suna kuka da waɗancan cewa waɗancan ba su da zumunci don me zumunci a wurin su a kawo a a ji daɗi tare a biya bukata tare kun fahimta to wallahi sai kun yi wannan karatun za ku gano wasu dalilan da suka sa wasu ku tun kafin jebu ya fito ne za su ce me yasa kullum ake rikici da albani matsalar ita ce dole ne in za ka yi malanta ka yi karatu cewar ka yi karatu ba wai ka yi a'a ka ci gaba da karatu kawai don an taɓa zuwa wani taro ce wai karatun nan da ake cewa ai wai har zuwa yaushe na ce har zuwa kabari ya ce ca yaushe ba za a ji daɗin karatun ba kenan shi abin da ya ɗauka za a yi ne sai a yi rawani kuma sai a da a zauna a abinci ba ake cewa a ci har zuwa yaushe har zuwa mutuwa in ba haka ba kuma a mutu ko ba haka ba in ma a ci abinci har ran da ba a mutu in kuma ka ki ci fa sai a mutu saboda haka haka ka'ida take wannan karatu da muke cewa ai ba muna cewa ne ayi. a'a sai dai canza salo in ka je yanzu kana koyon waɗannan ne nan da shekara biyu ka gama koyon wannan ko to baka bukata ka sake zama koyon ilimin hadisi a gaban wani malami za ka je ne kuma sai ka tattara littafan hadisi dan yanzu duk littafin da ka dauka na ilimin hadisi baka iya karanta shi saboda dama kana da sirrori amma baka taba zama gaban kowa ka koya ba to baka da sirri. duk littafin da zaka tara da duk kaset din da zaka saurara ba zai watsake maka ba amma yanzu ka dubi wannan ka'idar mutawatir ɗin jama'a ku dubi darussan da muke ta yi a kai akwai littafin da zaka je ka karanta ka fahimci waɗannan bayanan ba za ka fahimta ba abubuwa ne a rubuce amma sharhin su a baki yake kuma sai kunne ya saurara yake iya fahimta a zuci a ƙarƙashin wannan magana da nake so in ce ita ce yanzu nan wani mataki ne muke na koyon ilimi idan tafiya ta tafiya za ka koma masallacinku akwai wasu ustazan tare kuke aikin malanta za ka koma kungiyar ku za ka koma makarantar ku tare kuke aikin malanta ana kawo wani hadisi mai littafi ya ce wannan hadisi sahihi ne mutawatiri sai ka wani malami gashi ne yana karantar da balaga sai ce to sai me kuma an ce mutawatiri sai me sai ka ce ah, mutawatiri yanzu kai ka san implication din shi bai sani ba kamar shi ne yanzu da ya iya nahau ka ce an ya kuli sai ce an ya kuli eh. a an ya kula da sai ce a'a ka ce ai duk ɗaya ne an ya kuli an ya kulu an ya kula duka ɗaya ne kai an ya kulma duk ɗaya ne kawai sai ce a ya ba ka ce ai ɗaya ne kai baka ji abin da nake ba baka fahimta ba wannan shine asalin mi'war din fa rikici ne tsakanin wanda ya koya ya sani da wanda bai koya ba balle ya sani ba kuma shi wanda bai koya ba ya ce dole sai an yi tarayya a wajen matsayi tare da wanda ya sani Allah ya taimake mu don haka jama'a kun ji dai mutawatiri malam ya ce wasani na biyu na biyu almashhur shi ake kira almashhur wa huwa almustafid shine ake kira almustafid ala ra'ayin a bisa ra'ayin wasu malamai zan yi mana wannan bayanin insha Allah amma bari mu dan dauki darussa game da ainihin alhadith almashhur tukuna darussa dangane da abin da ya shafi ainihin wato alhadisi mashhur idan jama'a ba su manta ba mun bayyana a can da muka yi darussan nan a gurguje ko muka ce hadisi ainihin wato mashhuri shine hadisin da ya zo ta hanyoyi uku ko sama da uku amma ba su kai ka ce musu yawa ba balle ka mai da shi mutawatiri ya fi biyu ya kai uku ko hudu ko biyar amma bai kai ka ce mishi mutawatiri ba a ƙarƙashin wannan wannan hadisin ya zama ne ya zama almashhur to ga wannan bayanin jama'a hadisi ainihin mashhur kamar yadda ainihin malamai suka buga misali daga ciki akwai inna allaha لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه walakin العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'a min al-ibad yantazi'uhu min Allah ba yana ɗauke ilimi ne rana ɗaya a waye gari da aka ce karshen duniya ba a waye gari ba ilimi ba wai a waye gari ne kawai rana ɗaya a can ɗauke ilimi ba Allah na ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai malamai suna rasuwa shikenan ilimi na tafiya sai a waye gari ina ilimin babu don babu waɗanda za su yi sharhin shi to wannan hadisi na kawo muku shine a matsayin hadisin da kuka sani da lafazin da komai a matsayin mutawatiri amma a matsayin hadisi ainihin almashhur ina so in yi amfani da wannan dama insha Allahu ta'ala wajen kawo ainihin wato misali wanda ainihin malamai suka yi waƙi'iyan misali a aikace dangane da yadda hadisi yake kasancewa ainihin a mashhuri kamar so ka sani tukuna kafin mu tafi da nisa kamar yadda muka faɗi a can kamar yadda mutawatir ya kasu to mashhuri ma ya kasu sai dai shi wannan kasuwar kasuwa ce tsakanin lugha da istilahi akwai hadisi mashhuri a lugance kawai ana nufin hadisin da ya shahara ko ba hadisin ƙarya ne misali yanzu hadisin yau saunikum yawmu naharikum ran azumin ku ran layyarku ma'ana idan kuka fara ɗaukan azumi ran talata to dole sallar layyama babbar sallah za ta kasance ran talata ne in ku ta kasance ba haka ba to ko dai azumin ku kun yi kuskure ko kuma ita sallar lauya kun yi kuskure amma dole ne ranar da kuka fara ɗaukan azumi irin wannan ranar ce dole za ta dace da ranar sallah babba yanzu wannan hadisin mashhuri ne amma kaga hadisi ne batil hadisin banza ne ba shi da asali akwai hadisin utulubul ilma walau bisin ku koyi ilimi ko da abin nan sin ne wannan hadisin yanzu ya shahara ce shaharar ita ce ko ina ka je za ka samu mutane da ɗalibai da malamai da jahilai da ruwan ruwa wane ne za ka je kowa ya san shi ko ba ba da larabci ba za ka ji mutum ya ce ah yau ba an ce ko binnin sunne ne a ji a nemi ilimi ba to wannan hadisin ka kaga mashhuri ne alal alsina an fahimta amma hadisi ne batilun hadisin banza ne ba shi da ko isnadin ƙarya akwai hadisin da ke biyo da shi ana madinatul ilm wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai aka ce ya faɗi wai aliyu ne kofar dan haka kana son ka shiga wannan birnin sai ka bi ta sayyidina ali wannan hadisin mashhurun alal alsina ya shahara akan harsuna amma hadisin batilun shi ma hadisi ne batili jama'a kun fahimci wannan da kyau sai ne sai shahararren mafazi da aka ƙara akan ingantaccen hadisi shine talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin hadisi ne sahihi al-imam ahmad da ibnu majah suka ruwaito shi wa muslima lafazi ne shahararre duk malaman islamiya galibi sun haddace shi amma lafazi ko kuma ziyada batila wa in kanat ishtaharat alal alsina ko da ta shahara don haka ku kiyaye nau'i na farko na hadisi mashhuri shine hadisi al-mashhur lughatan in aka ce ya shahara kawai ya shahara a lugance ne shine kowa ya san shi kenan yanzu cewa hadisi kaza mashhuri ne sifa ce ta inganci ba siffa ce ta inganci ba ba kuma siffa ce ta raunatawa ba to ya rage in an ce mashuri ne sai a bincika ya inganta ko bai inganta ba daga cikin damfara da ake samu da yawa daga cikin malaman masar da na ƙasar shan suka yi in suka kawo hadisi wanda suna sane bai inganta ba ko ba sani ba sai kawai sai ka ji mutum ya kawo hadisi sai ce hadisin mashhurun hadisin nan shahararre ne wa bush ma shahararre ne bush shahararre ne a duniyar musulunci da duniyar kafirci shaharar bush a duniyar musulunci ta mai da shi mutumin arziki don haka shuhura ba ta da alaka da inganci ko rashin inganci game da hadisi a ƙarƙashin wannan malamai suka rubuta littattafai masu ɗimbin yawa jama'a nan na zo mana da 'yan kaɗan ne cikin misalai misali ku dubi wannan addurar al-muntasira addurar al-muntasira fil ahadith al mushtahira al imam suyuti yayi anan ya tattara maka hadisai ne shahararrun hadisai ba lallai ne zama ingantattu ba kawai waɗanda dai suka shahara wasu sun inganta wasu ba su inganta ba kawai shahara kun fahimta jama'a littafi na farko kenan littafi na biyu wanda aka rubuta shi ma akan wannan shine ne ashazara ash-shazara fil ahadith al mushtahira shi. wani malami ne mai suna al-imamu muhammad ibn tulun as-salihi ya rasu hijira na da 953 wannan littafin mujalladi biyu ne hadisai ne shahararru ya hada a ciki sun inganta ba su inganta ba kawai shahararru dai sannan sai kashful khafa kashful khafa wa muzilul iltibas amma ishtuhira min al-ahadith ala alsinatin nas wannan littafin shi ma mujalladi biyu ne gashi nan al-ajluni shi yayi shi ya rasu hijira na da ɗari da da 1162 mujalladi biyu ne shi ma kamar yadda na faɗi to sa'an nan malamai haka suka yi ta waɗannan rubuce-rubuce ga wani aljaddul hafiz fi ni ma laysa bi hadisin waɗannan kuma suna bayyana hadisan da sun shahara amma su wannan yanke ba hadisai bane don haka duk abin da ka gani ya kawo maka cikin wannan littafi kawai ba hadisi bane ka gani gashi nan gashi nan akrimu shuhud gashi nan akhiru tibbi alkai ka san da ana kawo wannan ko gashi nan eh alhikmatu dalatul mu'min misali aina ma wajadaha akhadaha za ga har sarkin gargajiya zai iya haddace wannan hadisi gashi nan sannan gashi laysa min qaulin nabi wancan malami da ya wannan littafi shine ainihin wato al-Imam Ahmad ibn Abdul Karim al'amiri al ghazi ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyu wannan kuwa gashi a doktor muhammad fu'al shakir ya ce laisa min ƙaunin nabi ba magana annabi ne ya tattaro ire-iren waɗannan ne ga nan sa'an nan sai wani babban malami ya ce al-abatil wal manakir was sahih wa al mashahir shi nan shi kuma ya ka hadisan banza da na karirai da ingantattu da shahararru shi wannan yana tantance maka ya ce wannan shahararru ne wannan munkari ne wannan kaza ne to wannan shuhurar da yake magana shuhura ce al to idan ko gana waɗannan littafan ba za su wadatar maka game da gano wannan hadisin shahararru ne a kaza ko kuma galibi su sun fi ba da ƙarfin kawo waɗanda suka shahara a lugance a bakunan mutane amma mashhuran hadisai a wurin malaman hadisi to su ne ainihin matsalar da ainihin muke tattaunawa akai a yanzu insha Allahu ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimake mu na'am من العزيز جماعة دقى العزيز نبقى وام جون هكون شمعين الحديث المشهور كما تكلمة نكون بنيكو يتي المشهور والثاني المشهور نبيو شيني مشهوري وهو المستفيد على رأي شيني اكي كلا مستفيد على رأي وصمال ما واتو كجوان مغنر tukuna natsu da kyau tukuna bari muku misali a al'adance sannan mai yawa sai mu dawo cikin karatu duk ɗan da aka haife shi ranar juma'a sai a ce mishi ɗan juma wasu su ce mishi na jume wasu ce mishi ɗan jummai to kenan da ɗan jummai da ɗan juma da jume da na jume duka ɗaya ne to sai a samu wasu hausa sai su ce a in muka ce mishi ɗan juma muna nufin wanda aka haifa da safe amma muka ce mai dan jimmaitu wanda aka haifa da yamma yanzu su sun bambance ko ba su bambance ba to wannan irin kabiyya ce akwai malaman da suka ce da mashhur da mustafidi duk ɗaya ne don haka menene mashhur mashhurin hadisi shine hadisin da yake da sahabbai uku tabi'ai uku tabi'u tabi'i uku haka hanyar tafi ko ba wani wuri an samu ɗabakar ta koma mutum hudu ko biyar amma dai bai gaza daga uku ba a duk kowace tabaka suka ce shine mashhuri waɗannan malaman sai suka ce shine kuma dai ake kira al-mustafid wasu sai suka ce a al-mashhur shine wanda tabakar ta daidaita shine sahabbai uku tabi'ai uku tabi'u tabi'i na uku har aka kai yadda ya zo gare mu ba inda ya saba idan aka samu wani wuri ya saba fa to sai su ce shine mustafidi kun ji inda sabanin ya zo wasu kuma sai suka akasanta wasu sai suka ce in ya daidai wa doda tun daga farko har ƙarshe uku uku uku uku shine mustafid amma idan aka samu ya saba uku wani wurin hudu wani wurin biyar to shine almashhur maganar nan da ibn hajar ya tabbata mana jama'a ita ce maganar da take daidai ita ce me hadisi mashhuri shine hadisi mustafidi amma daidai ce wannan maganar kuma idan kana karanta littattafan mashariƙa ne littattafan malaman da suka taho daga ɓangaren gabas su ne kudama ɗinsu su ne mutanen iraki kufa basra da sauransu mutaakhiruna ɗinsu su ne mutanen sham da makamantansu menene nake nufi yanzu imamu muslim imamu muslim imamu bukhari da duk waɗannan zaka kira su mashariƙa malamai ne na gabas yanzu ibnu abdulbarri shi kuma fa malami ne na magharib baji daga magharib yake ibn rushid daga magharib yake ibn al-arabi daga magharib yake to waɗannan malaman saboda bambancin guri su kuma ana samun bambancin tarifi yayin da mashariƙa za su kira shi mashhur to su kuma magariba sai su kira shi mustafid amma dai duk ne. to ita ce wannan maganar idan kana karatun littattafan baji ko ibn arabi ko ibn rushd sai ka ji ya ce haza hadisin mustafidun sai kai shiru to ibn hajar ya ce maka wa huwa mashhur in kana karatu kai ba magarbe ne sun karanta da kai tun kana karami ne mustafid kana zuwa ba kai karatu a saudiya sai ka ji suna cewa haza hadisin mashhurun sai ka ce shine wanda muke kira mustafid misali kun karantar da yayan ku turanci irin na ingila da hakan an zo a e, sai ku ce z zuwa ziyaru ya tafi america sai ji a e, z z din nan shine z din ka kai da ingile kenan duk ma'anar ɗaya ce lafazin ne ya saba ko wannan ita ce ingantacciyar magana jama'a don haka hadisi da wanda ya fara da mutum uku a kowace tsabaka tsakiya aka samu biyar ko hudu ya kare da shida in ka ce mai mashuri ka yi daidai in ka ce mai mustafidi ka yi daidai wanda ita ce ingantacciyar magana da wanda ya fara da mutum shida mutum shida mutum shida har karshen shi in ka ce mai mashuri ka yi daidai in ka ce mai mustafidi ka yi daidai da wanda ya fara da mutum uku uku uku tun daga farko har karshen shi in ka ce mai mashuri ka yi daidai in ka ce mai mustafidi ka yi daidai ma'ana bi inda ka ga mutumin da ake kiran shi dan juma in ka ce mishi dan jimmai kai daidai kawai lahajar garin su da ka saba jama'a kun fahimta dan haka a babi na tahqiqi waɗannan maganganun da ibn hajar ya bada labarin su duk daidai ne domin ya ce ne wasani al-mashhur sai ce wa huwa al-mustafid ala ra'ayin ai ala ra'ayi al-ulama ala ra'ayi ba'd al-ulama a bisa ra'ayin wasu malamai to yana ishara ne zuwa ga waɗancan da muka kawo wasalis na uku fa na uku wanda aka ce aubihima kun tuna ko kuma yake da hanyoyi biyu al'aziz shi kuma shi ake kira al'aziz shi ake kira al'aziz to kamar yadda na ce jama'a ina so in yi mana misalin hadisi ainihin mashhur amma ina so in biyo ta kan mutawa'a ta kan ainihin al'aziz bari mu ɗauki ainihin wannan misalin insha Allah ta'ala misalin aziz jama'a hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi bari mu miƙe mu rubuta shi a bango dan ku ga kyakkyawan misali amma dai lafazin kun ji isnadin nake so mu rubuta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi min walidihi wa waladihi sai ka dauka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi magana haka take to wayar ruwaito wannan hadisi abu huraira abu huraira ya ruwaito a cikin sahabbai wane ne almajirin abu huraira a cikin ainihin wato kuma daga nan sai anas kun ga sahabbai nawa sahabbai biyu to wane ne almajirin abu huraira a cikin wannan hadisi almajirin abu huraira a cikin wannan hadisi shine da shi yake cewa faqad rawahu an nabi sallallahu alaihi wa sallama anas kama fi sahihaini wa abu huraira kama fi bukhari ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز قتادة سنة عبد العزيز لقى أنس هنا ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن عليا سنة إسماعيل دون عليا shi kuma ya ruwaito ainihin wato wannan hadisi daga abdulaziz wa isma'il sai kuma ainihin abdulwari abdulwari abin da nake so ku gane yanzu kaga anas ya rawaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam waye ɗalibin shi aziz to akwai kuma wani katada. to a je wannan muna son mu samu misalin hanya ɗaya ne Abdulaziz kuma ya karantar da mutum biyu mutum biyu suka ruwaito ɗauki Ismail yanzu ka aka ɗauki wannan hanya Ismail daga Abdulaziz daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hanya ɗaya ko to sai Abu muraira Abu Huraira nan bai kawo ainihin ɗalibin shi ba bai kawo ɗalibin ainihin Abu a nan ba ina zuwa idan bai kawo anan ba sai mai tattabi. bai kawo wannan misalin anan ba bari mu kaddara isnadin abu huraira abu salama ta dan abdurrahman misalin ba ne abu salama dan abdurrahman yanzu ku duba jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi magana amma da ya faɗa mutum nawa ne suka je suka ba da labari shi ake magana riwaya mutum nawa suka je suka ba da labari ba wai mutum nawa suka ji ba mutum nawa suka je suka ba da labari mutum biyu mutum biyun nan da aka zo nan almajirin wannan daban da almajirin wannan anan ko kun fahimta da aka zo abu salama ta dan abdurrahman shi kuma misali sai karanta da al-imam al-imam zuhri yanzu ka duba almajirin abu salama a nan ba shine kuma almajirin abdulaziz ba anan. nan don haka bari don ku fahimta da kyau jama'a bari mu rubuta su gwara-gwara annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sahibul hadith anas rawi al-awwal abu huraira rawi al kenan muka ce abu salama dan abdurrahman shi kuma ya karantar da az-zuhri nan kuma muka ce abdulaziz abdulaziz abdulaziz kuma ya karantar da isma'il ina so ku natsu da kyau yadda ko ga ya taho din nan haka haka ya ci gaba da tahowa har ya zo imamul bukhari ya ruwaito shi nan ma ya ci gaba da tahowa har imamul bukhari ya ruwaito shi ma'ana a littafi daya hadisi daya yana da hanya nawa biyu don haka ya zama al-aziz ko kun fahimta jama'a ko ga misalin da nake so in yi mana yanzu ku kaddara wannan hadisi ka same shi ya zama aziz sai ka matsa kana yawon neman shi a cikin wasu littattafai ko kun fahimta akwai littattafai waɗanda sai mun zo za a faɗa maka irin littattafan da insha Allah za su taimake ka wajen irin wannan aiki ga hadisin kana da shi ga hanya ɗaya ka samu ga ta biyu ka samu kana ta neman hanya ta uku wace hanya ce mafi sauki malamai sun yi hanyar da za su sauƙaƙe maka idan ka gano sai ka dubi wannan hanyar shin daban ce da wannan sai ka same ta eh hanyar nan daga Aisha take wannan hadisin ne fa kun fahimta amma daga wa daga Aisha Aisha ita kuma urwa ya ruwaito daga gare ta urwatu dan Zubair urwatu dan Zubair shi kuma ya karantar da ainihin wato Hisham dan shi to ku duba yanzu asalin hadisin ɗaya ne amma hanyoyin fa guda uku ne to wannan in haka ta faru ne kyakkyawan misali na alhadisi almashhur amma ka kiyaye mun yi wata magana a baya idan ka zo za ka binciki wannan yanzu wajen aikin bincike ka gama to wajen aikin inganci za ka binciki wannan ya inganta sai ka gano cewa wannan sahihi ne ka sake biyo wannan sai ka gano cewa wannan ma sahihi da ka binciko wannan shi kuma sai ka gano cewa hasan don haka in ka ji baka cewa haza hadisi hasanun sahihun mashhurun wannan hadisi ne hasanun sahihun kuma mashhur kun fahimci fasara ko ta kalma hasanun yana da isnadi ɗaya hasan sahih yana da isnadai sahih sannan mashhur bi itibari turqihi as-salasa kun fahimta jama'a idan da zaka tafi sai ka sake samo wannan hadisin yana da isnadi daga Jabir Jabir ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama almajirin Jabir anan shine ainihin Abu Zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair shi kuma da aka samu wannan riwaya sai aka ji ma'amar sai a ce subhanallah isnad ya mutu da'ifun ku duba abu zubair عن جابر أبو الزبير معمر سيأتي ضعيف amma fa wannan hadisin ka samo mai hanya ta hudu amma ita ba ya ce ko to in ka zo wannan hukunci za ka cire wannan banda hanya da haka ba za ka taɓa cewa hadisin yana da hanyoyi hudu ba kai shiru sai ka ce yana da hanyoyi uku ingantattu yana da ta hudu ba ifiya domin kana da riguna guda biyu ɗaya an watsa masa batin ta farfashe za ka ce rigunan ka nawa sai ce kana da ɗaya ɗaya kuma tana da ruwan batir yawwa ba riga ba ce amma dai a hoto riga ce ko kun fahimta don haka hadisin yana da hanyoyi uku amma akwai ta hudu ba ta inganta ba to me fa'idar ka kawo wannan da bata inganta ba kuma ka ce bata inganta ba saboda wani wanda mai yiwa bai kai ka ilimi ba kada ya je ya gano ta in ya zo ya gano ta ya ce a ah, wani ya ce hadisin nan hanya uku ne mu mun gano hadisin hanya hudu yake da ita ashe babbiya hanya ce bai sani ba ko kun fahimta jama'a saboda haka tsoron karkai wa wana istibraki da abin da yake shirme ne tun farko sai gano ya faɗi matsalar da ke amma kawai a zo a ce wannan hadisin yana da hanya uku ne bayan an gano akwai ta hudu mai matsala wannan kuma ka buɗe wa kanka kofar wani ya zo ya ce ya yi maka istidraki ko da bai dace ba ko kuma kai kuma ka zo ka ce hadisin nan yana da hanyoyi guda hudu ka buɗe wa kanka kofar raddi wani ya zo ya ce a'a dan me zaka hada da wanda bata tabbata ba ka ce jika dole ka ware shi yasa zaka ga idan suka tashi aikin da al-Imam Ibn al mulakin malamin su Ibn Hajar yana takhrijin wani littafi ne na fiqh tsarki, ya tabbata ga Allah idan ya dauko hadisin jama'a wani lokacin sai ci shafi sittin yana magana akan hadisin amma duk maganganun zai gama hanya ɗaya ce ta tabbata in ya kawo sai ce wannan hadisi sahihi ne ya zo cikin bukhari sai ce amma bai haƙi ya ruwaito shi sai su zuba sai ci shafi talatin yana magana akan isnadin bai haƙi ya gama ya ajiye shi ya ce bai inganta ba sai ce dara kutun ma ya ruwaito shi nan ma ya sake cin shafi ashirin shafi hamsin da tara an ci duk akan rashin inganci sai ka ce dan me dan kada da ya gama kawo wancan ya shiru wani je ya dauko isnadin bai haƙi da dara kutubi to ce ai su ma sun inganta ko kun fahimta jama'a sai ka ga ya ka hadisi gashi yace ruya anna jayshal muslimina tafarraqu fa ghanima ba'dhum bi awtasin wa ba'dhum bi hunain فشركوه هذا صحيح قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في السنن والمعرفة مضت gashi nan ya kawo ce alhadisu sabi ba'd al-20 an ibn umar anna ah, hadha al-hadith sahihun akhrajahu shaykhani gashi nan kaji sai ce wa qad awdahtu turqahu bayan ya ce ya inganta anan ya takaita sai ce amma na fito da hanyoyin shi karara wal jawaba amma aradahu da kuma na ba da amsa game da hadisan da suke karo da shi fi a ahadithul wasit a cikin takhrijin ahadithul wasit me yake so ce maka dan karka ce to ai ga wasu hanyoyi kuma waɗanda suna karo da wannan da ka inganta to yace na yi magana akan su koma can saboda asali jama'a malaman hadisi sun ba kowa haushi ne kana da yan hadisan ka duk sun zo sun ce ba su inganta ba to kullum fata kake yayi kuskure dan karama sai sa ba su bude wa kansu kofa sai ka ce dan me ai malam mun yarda da kai zai ce a ko wadanda ba su yarda ba ai wadanda suna nan suna jayayya kun fahimta jama'a Allah ya ce maka na wa da salam amma kamar ne idan ya Na. Eh, shi ke nan za ka cewa haza hadisun hasanun sahihun aziz za kuma ka yi cewa haza hadisun sahihun in ka ce sahihun kana nufin asali hasan yana karkashin sahih ya inganta shikenan kun sa abin da yake cewa idan hadisi ɗaya ya zo da hanyoyi biyu ɗaya hasan ɗaya sahih ya za ka ce kana da yancin ka ce haza hadisin sahihun gharibun azizun in ka ce ai ɗaya hanyar hasan sai ka ce ai hasan yana ƙarƙashin sahih ne inganci ake magana tabbata za kuma ka iya yin ƙarar ka ce haza hadisin hasanun sahihun gharibun to ka zama turmizi kenan turmizi yakan yi haka ƙarara hadisin yana da hanyoyi biyu ɗaya hasan ɗaya sahih sai ce haza hadisin hasanun sahihun azizun aziz ɗin nan adadin hanyoyin husun kuma fa ya siffanta hanya ɗaya siha kuma fa ɗaya hanya to suna da yan waɗannan na haka ma yanzu a mashuru zaka iya abin nan haka to jama'a mu koma mutanen littafi ta wata magana babbar magana Ya ce walaisa shartan lissahihi sahihi walaisa shartan lissahihi shi hadisi aziz barin fassara mana da hausa hanyoyi biyu ba sharaɗi ba ne game da ingancin hadisi wato wasu malamai ne suka ce hadisin duk da ke da hanya ɗaya to ba zai taɓa inganta ba suka ce ko ya inganta bai inganta ba sai malam ya ce walaisa shartan lissahihi ba sharaɗi ba ne ga ingantaccen hadisi an yabluga martabatal izza sai ya kai aziz na fassara mana maganan ne wannan wuri yana daga cikin yan wurare masu dan wahala kaɗan a cikin nukuba amma babu wahala an kana su wato ko da yayi magana ne sai ya ji tsoron akwai wasu da suke da saɓaninta an samu wasu malamai kamar su al'imamul hakim kamar su al'imamu abu ali aljibba'i duk da yake maganganun nasu ba ƙarara ba ne amma ana ganin sun tafi akan wannan ra'ayi cewa hadisi ba zai taba zama sahihi ba in yana da hanya ɗaya don haka a wurin su duk hadisi mai hanya ɗaya da ifi ne mafi karancin hadisi ya zama sahihi sai ya kai aziz sai malam ya ce walaisa shartan lis sahihi ba sharaɗi ba ne ga ingantaccen hadisi sai in ya kai aziz sai ce khilafan liman za'amahu sabanin wanda ya riya wannan maganar kowaye ya riya ta ma ina fata an gane wannan maganar tana da matukar muhimmanci ka santa domin maganar ta yi reshe waɗanda suka faɗi wannan maganar sai suka da suka yi mata wani reshe reshen da suka yi mata sai tufka da warwara ta bayyana sai suka ce don haka dukkan hadisan da ke cikin sahihul bukhari imamul bukhari baya karɓansu sai sun kai mafi karancin suna da hanya biyu wato ibn hajar da ya yi musu raddi in ka karanta sai ga kamar sai da ya dariya ma tukuna sannan ya raddin sai ce yo ai wannan wani kuskure ne wanda bai kamata ma a ce irin waɗannan malaman sun yi shi ba domin hadisin farko a sahihul bukhari garibi ne hanyar shi ɗaya ce hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari garibi ne kalimatani habibatani ilar rahmani kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim wannan hadisin hadisi ne gharibi shine bukhari ya rufe da shi hadisin innamal amalu bin niyati hadisi ne garibi shine bukhari ya bude da shi to idan kuka ce bukhari baya hujja sai da hadisi aziz to da garibi ya fara da garibi ya rufe don haka sai ibn hajar ya ce wannan magana ta su kuskure ce sun yi wa bukhari ta taqawul sun faɗi magana a madadin bukhari magana da bai ji ba bai gani ba Dan haka hadisan cikin bukhari akwai hadisai garibai akwai azizai akwai mashhurai akwai mutawatirai haka muslim haka ibn maja haka duk sauran fannin kana iya samu dan haka ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan magana da malam yake cewa wasalisu na uku al'aziz aziz shi yake kira al'aziz aziz walaysa shartan ba sharaɗi ba sharadi bane ga ingantaccen hadisi sai ya zama aziz khilafan liman za'amahu sabanin wanda ya riya wannan magana warrabi'u na hudu shine inda yace audu wahidin kuntuna audu wahidin sai ce shi kuma shine al-gharib shi yake kira al-gharib zama kun ji wannan karatu duk hadisin da yake da hanya ɗaya shi yake kira ainihin al-gharib kamar wanne kamar hadisin nan da muka misali na ainihin sayyidina umar bari ku ji ainihin hanya shi tiryan tiryan wadda za ku ji ta tabbata cewa hanya ce ainihin kwaya ɗayan rak wannan hanya ba ta kama haka dama dai umar ya ruwaito ainihin hadisin sannan alkama ya ruwaito daga gare shi sannan sai ainihin wato attaimi ya ruwaito to daga taimi sai al'ansari daga al'ansari kuma sai ainihin wato hadisin sai ya yadu umar umar sai alkama daga alkama sai muhammad ibnu ibrahim daga muhammad ibnu ibrahim sai yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id shikenan hadisi ya taho wurin sa'id al sufyan ibn uyayna daga sufyan dan uyayna a cikin sahihul bukhari sai kuma malamin imam bukhari shine al Abdullahi abdullah ibn zubair daga nan sai imam bukhari bari mu rubuta duk da ane mana isharar lokaci yayi amma dan ayi kyakkyawar fahimtar duba idan ta bude sahihul bukhari sai kaga imam al-bukhari ya ce haddathana al-humaydi abdullahi ibn zubair shi ko sai ya ce an sufyan bari ta kaita mana an sufyan wato ibn uyayna ibn uyayna an sufyan sannan sufyan shi kuma ya ce an man waye na karanto yanzu yahya ha haka yahya ibn sa'id ko yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id shi kuma daga ibrahim التيمي محمد ابن ابراهيم عفوا محمد ابن ابراهيم التيمي muhammad ibn ibrahim shi kuma daga alkama alkama shi kuma daga umar to yanzu kun ga wannan hanyar duk inda ka je haka ba ka same ta duk inda ka samu hadisin innamal amalu bin niyati da wata hanya ba wannan ba ba ta tabbata ba ka karanta wannan bayanin a cikin jami'ul bayani ay jami'ul ah, ulumi wal hikam sharhin arba'una hadis ibn rajab sai da ya ka hanyoyin waɗanda ba su tabbata ba sai ce wannan hadisi garibi ne amma an ruwaito shi wasu hanyoyi ga su ba tabbata ba ya tsaya bayanin su an gane dan haka bukhari ya ruwaito daga humaidi humaidi daga sufyan sufyan daga yahaya yahaya daga eh, eh, muhammad ibn ibrahim at-taini yahaya ibn muhammad ibn ibrahim at-taini daga alqama ibn waqas al-laifi shi kuma daga umar ibn al-khattab wannan shine ainihin misali na garibi ya ruwaito innamal a'malu bin niyyat na fata an gane to ga wata magana malam yace wa kulluha an ga wurin wa kulluha dukkaninsu tun daga na ɗaya na biyu na uku na hudu ya ma sai ce siwal awwali banda na ɗaya banda na farko yanzu kenan tun daga wanne tun daga na biyu na uku na hudu siwal awwali banda na farkon banda mutawatir ahadin su ake kira ahad kun ji da shi jama'a don haka menene hadisi ahad ba hadisin mutum ɗaya ba hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatiri ba to sai ka ce ya kasu kashe uku akwai mashhur shine kaza akwai aziz shine kaza akwai gharib shine kaza don haka hadisi ahad suna ne na jinsi ya kasu nau'i uku mutawatir shi ke gefe to muka ce maka menene ahad don ba ka ji sai ka ji mutum ya ce mu ba ma aiki da hadisi ahad in ka ce mishi mai hadisi ahad sai ce hadisin mutum daya to akwai bambanci tsakanin ahad da ahad da wahid da ihida da al'awwal to akwai bambanci saboda haka hadisi ahad shine hadisin da bai kai mutawatiri ba in ji mutum ya ce maka mu ba ma aiki da hadisin ahad sai ka ce to yanzu hadisan tahiya da kake na umar ahadisi hadisi ahad ne don garibi ne inna amalu bin niyati ai shi ma hadisi ahad ne wato maganganu ne baka ga mutum an naɗa shi malami